راجمنا يرحمكم الله تبارك وتعالى يرحمكم الارض يرحمكم في السماء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخالق لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق تجريب بلاد العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أيها المشركين على هذا المعبد ورسالتي إلى بركة الأجناد المفل فالمبيد يا أيها يا قوايا كما تشين yayin da annabi ibrahim ya faɗa ga babansa da kuma mutanensa ne ne wanda a kuke bautawa wannan ya faɗa cewa yanzu kuna gani a kuke wurin sai kuna bautawa da su maka ko kudin nan da kuma iyayen ku wanda suka shuɗe to dukkaninsu ababen gaba ne gare ni kuma ubangijin talibai ba ya faɗa cewa an jira hakan bikatun da yi yayin da annabi za ki zuwa ubangiji da su zuciya ko ta ciya ba zan ta da Allah da wani ko wa qawluhu wa inni wa man ya'lamu amra ya wace ce ne ban tani in da ka yi ya ko zuwa kuma ka in kun ma a kulli da illam ya'lamu alladhi la'amunan da yirkum zalimina ya ka ce da wani ne ma'anar yace idan kana cikin zabi da wannan da ruwan fadi in ba wani ya shirye da ba wallahi zai zo da shi da nan da ke wasu ila inna ayyuhi bi ma'ulati aw mislahu fi dalalatikum wa imanatikum da abin da ake nufi in ba wani ya karbi shi da kansa ba to ni ba zan zo da ku da shi da kuke yi da wata ruwa da kuke wannan ya faɗa ne su ma na tun da yawon da kuma yi tsakamakon da kai faɗa cikin abu da shi wadanda goma a cikin da cikin da zai da kwanani kuma da haka ba shi da tabi bayan a yawon kiti ya yi wani da wani fada in kusa kuma a na koyi wa ƙarar da ni da kuma wani da musulmi da kuma da na kuma da wani da aure da kuma da kuma da shi da ya ce kuma mai da ba na da shi da ba wato Allah ya zama da ku daga cikin sirri a nan garin Allah ya zama da kai daga garin ko da yawon shi addini sun baka da ba da ajin musuli Allah ya ba bayan nan game da manzanni sai na Allah ya karɓa cikin kullaji illa ku ba da kullaran ba hakika zai zama wato mun take ga yawon da kana da awa in dai muka koma cikin abin da wato shi addini da kuka bau bayan wani da kusa da kuka gari ana yi kira ne kadan mutum amini kusa da wannan sababi na kokawa din da zama maka wani ya shigar da kai ga kasa na ya kai addini ka mutum da yake cewa na koma وعن هذا الذي أنه إنما يقول إلى ما كان فيه من ملتهم abinda wanda yake nunawa shi ne wato annabu da ba da kuma da lamarin su suna kowa da zarra wanda ke ci na addinin bauta kamar da ba kuma ne ke na Allah da kafin وقد تأتي هذه الشبهة في كلام الآية بدين الوالد لو ابتداء بمعنى السيف بمعنى السيف وأيضا في هذا الشيء tafsirar da larabawa kuma suka tsoro tabbar a abin da ba yana da farko ba ne zan koma a ba ba nan da na tsoro ba ba nan koma wa nan da mafi yura ne wani abu ya sun da wani ruga in aka ce jariri ya koma kore ba yana da jariri ya koma kore ba ne daga baya wani jariri ba tsara koma ne da yau ba ne idan za a yi tsohon komawa a kuma da kana da wuri mutum ya juya da bayan cin abin da ya ba a kamar ci gaba da ko nan da wani ya ba ko da ka kana ba su ce in mun yi haka ko koma shi addini to masu da dama kan zuwa masu addini ko ne za su ba su kama ja a cikin hadisi ba ku da kuma kawai zalika a wajen wasu yana cikin da madalili cewa aro ko mahal aro ko mahal za ku ma rufe ba a wasu ko da shari ba su kuma ko da shari ba yake cewa daga magawa larabawa da nuka ganin shi ba bi ma'adin fa'ada ko Allah kwana cewa wannan karanci ko gima-gima ne da na tuba ta cikin magana to darajarsa da kyawun sirari kwanan nuru za ka fara nuna ba har da ya bar nuru ya wasu yi wani ya tafi yadda yadda za ku tuba su shi ba da bayan wanda zama an kafa tashi da ruwa a da ba haka wala sai yi ne wata wani kawai misali ku ara wata kwana bayan da kuma ana yin da larawa da kuma yana turbar sunubi ba kuma yana da cewa da abu ne kamar shi ne za ka koma idan ka ce da ina ba na fadin da ya ce wa wani daga kwallon fada ne kuma min al-balal alladhi huwa al-kufr wannan ba daga bata bane wanda yake ma'ana shi ne kafirci ila qala wata fada ka ce ila an ce ma'ana shi ne kun sa ne ka a halin ba shi ne zuwa ga Allah ta ba ne mun shi ne zuwa ga Allah an hukunta bani ya wani ne ko wannan ma'ana wa tarka baina ahli al-qarai فعصمت من ذلك وأنا من الإيمان وإلى يشاءهم إلى ما يتم على الشيء يا ذلك أنا ما هو ذلك شيء كذا زي كذا كذا كمان ومن يشري الإيمان وما هو عن الدين والإيمان إلى قال أشهد أنك أي لا تعرف ما قال إليها إلى ما ظالت وطلال ربنا التحيي abin da ake nufi kenan da tsada a shi ne kuma tana rikice tana don haka ne ma ya zama cikin zama abin da yake fuskantuwar sa gare shi ɗin daga ubangijinsa kuma yadda ya shaka da wani kuma shi hatta dawo da wutar islami har da lokacin da ubangiji shi da shi fara musulunci ya da dawo da shi Kushari ya bar wannan ma'ana yace kuma ma'anar shi ne baka san ya fito da ni shirka zuwa ga ni wa hada nisbuni ta'ala wa annama lam takun ta'lam wanda kuma zalika ubangiji ta'ala ne cewa wato ya san shirka abin da kake cewa kada wa annabi isa annabi isa ya fara fati la ilaha illa huwa kullu barakatu wa asiyati to wato barara ta fara ba ta kusa shi da shi ba. Kila da ai biyar a wajen bukarayi. Kila kuma ka ce ma'ana hada shi da wani ne ba ya wata laye mai yin lamarin da ya hujjoji. Wakila wanda da ka kwala a bayan maka sauran madina shi ba a rafi da madina shi. Kila kuma ka ce wani shi ba a sanar da wani ya sanar da kana da zanen maka da madina ba sai na rafi shi zuwa gare ka. na zaka kula a wata za ka shigo da zuwa kuma da zaka da Allah ya shirya da ke daga hannun wakila al'ada wanda da ka fa'ada fi tafana kila kuma ka ce masu ba haka ba haka ba ma'anarsa wa wanda da ka fa'ada fi tafana ubangiji ya sane ka ya ba ka annasa sai ya shirya da wadance ta kanka ba ba annabin za ka yi ramar ba قال وعن جابر بن محمد يا رب سيدنا أبو الحجاج ومحمد الرجل وذلك وانا أما كشفك في الأرض لا تذكر عالم مسلم في يدك لك على الباب يقربها أنا أرسلتها فانظرت عليك بما أنت وكجوال مقتلنا وقال ما تقبل عليم ومددك ضاعي قال رضينا رضينا عليم شيئا الآية ما وجدك ضاعي أو ذكري فتصير ذلك تشوف عند ذلك تشوف وقال في العالمين إلى ذلك الذي يرضى هذا ذلك كان يسوق سكرتنا وقالوا الحب شو قالوا كل كتاب المصير كما قال انك الذي ضلالك الذي كما يدرس على النبي يعقوب رسول الله يسعى انك الذي ضلالك والله انك الذي ضلالك والله يجب ان تكون سويه لك على الجمعه هنا انا اقول بابا كذا ضلالك ان انا اعلم جلالي قال فيها أنا سيكون وصولي من بعدين علم القرار أي محبتك القديمة على شدك سيكون وصولي لم يريدوها ولا تدين إلا لو قالوا ذلك في نبي الله لكفروا أما أعرف المسلمين فلا سنة دينما لأن أصبح حقا أشجع أن أنا أقول لك سنة دينما وتسبوا إلا أقول misalin wannan shi ne a tsofaffin da da wani isuwa ɗin na da za a fi da yau ai ma'amarin da mutum ana ganin da mulaiha tana cikin soyayya a kwakwalwar da ga abin su wakalin turai sai da da zai shi wasu bayan ya fada lokacin da mutum a yi da fi bayanin ma'amarin da ya kama da bayani mun zaɓarka tana jijije kamar bayanin abin da aka zo zuwa gare ka sai muka shirin kai zuwa ga bayanin ba da kauli wa asal na gare ka tsintiya saboda na gijiya da dama mun san abin da an wato su bai yin za su ba su da gare sai ka bai yana kuma da abin da aka fara gare su kuma ya Allah da zai yi masa rawa da ya fara gare sai Allah ya shirya shi zuwa ga sanin mota har da wadda zai yi bayani masa وقيل قال لك من يعرف أحد بالنبوة حتى أرى لك حاجات السعداء أنت فرد بشير وجاء إليك عارف فرد سمع النبي لنبي لك هو يجد أنك الله يرفيش يوم ولا أعلم عنك كائن المفسرين فيها فيها ضالا عن الإيمان إذا جاء كائن فسوى المسلم شو على المسلم wanda ya fasa wannan aya da cewa wani Allah ya fata ce ga wannan addini aka shige shi zuwa ga addini ba a kan da aya wa kana da addini da Musa alaihi salatu haka na wa da yake da tsarin Musa wanda da gare shi fadan da al-tawaki da Muhammad sallallahu na aikata abin da na aikata ne a lokacin mu'anin da tsawatina sai wa da take ai min al-mu'minina al-qa'ilina sha'a bi ghairi nafsin ma'ana ina cikin wanda suka aikata abu kuskure ba dan na da duk wannan zai yi wa qala qul arafata ibn arab ya fada ala al-amali ma'ana inna ma'ana wannan na kida al-abari kuma ce fa al-qur'an da wa'adan da shi ne shi da fadi ina cikin wanda kuma wa kan kifa aiki dole ka aikata da kuskure da mutum babu wani tsari a kan mutum ai Allah yana cewa sanar da zama rufiya an kuma ta zama wannan shi ba a wasu duba an ɗauki wa al'umma ta sai wata abu da aka aikata sai da kuskure ko manzo ko abu da aka masu gida suka aikata shi ba da masu ina da mun zai da su da wasu da shi ko da kuskure da shi Sahaja dia berapa dalam suara. Tidak cukup lagi. Orang dia lari dari poli wala kawan wala ainan yang apa benda mana mana cuma bukti wala kawan apa ada ainan yang kita nak bersuara maka ada mana Allah yang berada ini rumah anda tidak ini rumah. Cinta yang sudah ada anak zaman. Jadi mana ada orang yang khusyuk. suna kawo shi zuwa gwamnati maza za a samu adalai guda biyu kuma a samu maza biyu kuma ba da jirgin kuma muna a tsayi liman ta tsauna sai a mace daya ko ba a tsani da ba ta da biyu su ne mana su ɗaya na mace da ba kuma. Me yasa sai mata biyu an ta dinga ɗaiɗe kuma ba su ne kira ɗaiɗe kuma da kowa. Saboda in ɗaya ta mata ta kai suna mata ta da wani ƙarfin malamai. Ana iya ta yi a wani biyu ne ta. An zo wani ba da shi da ko da shi ko da mata ko wani abu ya sai dai ta ɗaya. Isa maza biyu maza ta mace ɗaya ba da biyu. ba sai an tafi da ilimin ma'ana ba ɗaya ta ƙasa ba ne a wannan nan da bayan kunta ba ma ma'ana ko ni ma kunta da ni ma kita ma da ni ma idan kuma ta ce da ina ma'ana ko ni kuma ki ta ala ma kunta da ni ma kita ma da ni ma da jawabu annan da man da ni la ma'ana wani daga kasance ga san da ya yi zafi ko da ya yi imani ga kuma ba ta tsaye to me ma'anar wannan magana shi ne imam al-mallaki ya ce معناه هو تدرك كما الوعي أنت تعالى قرآنا ولكن تتقول فإنك إلى الإيمان وعلى ذكرها مثل بك الله يوسف غيرك لا يعلم كلا القرآن يكون ويعلم كلا مجدد ولا شفاء وقال ربنا فأعطينا الهدوء سيدنا عمر كان يعلم أن معنى كان والإيمان الذي هو الفرائض والأعلام يجب على الشيء والإيمان وإذا shi ma da shi wa ala farkai da kuma kusa wani shi. Ala makara da wani mummina tauhidi ya ce a maka ya zama wato mumini da sai da Allah. Shi ma da Allah ya san Allah ya tsaye da shi amma da san ba zai da sunan ba sai da kuma yi masa wani. Kuma na da nan ba ya yi da shi ne da kuma da yi har kafin da da ba zai da zuwa da ba ya da da da mun san ba na da mutum da ni ba ko a da haka zai zama ya fara imani da dalili wanda kuma shi ne mafi kyawun fuskoki fasar wannan ayi kuntu ba ma ma'ana kuri wani kuntun kamshi da jarwati da dukkan da ba a kan kuma shi ne kuma wato yadda zai kamshi da dalilan kare ne kenan وأعلم أنه ليس بمعنى قوله والذين هم عن آياتنا غافلون ومن الغافلين فأتنا لمعنى الوجه فهو الآية التي cewa kun alaya da lafiya su ba da kana daga ayoyin su ka bai to da dai kafin yanzu da gadi da kaka ce ba ya Allah ka bada shi ma da cikin kafasa da yake ga wanda a gadi ga wannan da فلعل أبو عبد الله الهرمي أن معناه لمن الكاتبين أن يستجيبوا مصطفى. معنى الآية من أبو عبد الله الهرمي يعني ترشد cewa wajen Allah wato yana da cikin wanda wasan kisa a cikin doka ba shi ba. In zan ta alama ya kuma haika saboda ba shi Allah da cikin sai ko hada da aka ba mu. وكذلك الحديث الذي يرويه عثمان بن علي شيبة بسنده عن جابر رضي الله عنه أكما حديث وأن سيدنا عثمان بن علي شيبة رويته فسنده يعتزي عبد الزين جابر أن لا تقل إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشهد من المشركين وشاهدهم سوى الله صلى الله عليه وسلم يقول الدين على سر كل ذلك المشركين فسمع الذين الله أهدوا ويقول لسانه سيد وقال أبو بلاد بن عمنا أقايمت سيارتنا سوى المهمة ومن يحتاجكم وخلفهم ذكر ما ينفع وكان الآخر كيف أعظم خلفهم وأهلوا بالإسلام Bikin haka da ɗaya da ke yawon tsarwa da ba, kayan yin zai zai yawon ruwan mawaka. Wannan ya shi hannu ba a da garba a jaga da kuma ganin ba, mana ba. Ba a za a yi a tsarwa a wani ya wani bikin can. Wani hadisi ne da Ahmad bin Ahmad ya yi ba da kwarai a ce wannan a gaba a wani ya yi zai kai. Ana da su ne ba, ba shi ana ba a zai kuma. Wa kawo أو شبيه بالموضوع لما تقول لك لا تتدرع يا شبيهنا كوكما يا إليك وما لك على أول من تشير بشأس ثم أنا أقول لك أنت عزيزا وأمس أمس تشير بشأس وقال الدار الإمام الدار الدنيا ولا قال إنه سبحانه وبحمده على ترى شيء ونوي wato marawacin hadisin Usman bin Abi Shayba ya samu wahayi ya ce wani wahayi ya samu wahayi ana daga baya kuma ya ce wani kuma ya zo wahayi ya tuntuce yana ta tabbata magana in an samu hadisi ko marwa tana cikin cikin wannan hadisi ko sufa galibi a cikin wasu kakasin ake saboda ba ta ne ko wata zai yi da kuma a yawon bayan shi eh wannan da ya kaga shi ne za ka sa zai zama kuma wasu ma da yi a kan وما حديث يوسف لم يكن غير مستقيم على إسناده wani hadisi dai a ƙarshe abin kusantawa ne ba ya ci mace a zargin da zama a yi والمعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت عليه أما ذاك الذي يقول شكا صلى الله عليه وسلم شيء سفاك ما تقول الحديث أقول ما يقول وصحيحه سنا ما جل يتعمل ما قبل الوحيد يا رب العالمين ما تقول الوحيد har ma wani abin da zai kai a bayan zai yana ta'a ai zai zo da gidan shi kun shi da zai wata idan da kuma ana zo da shi ba min kawai kizar ilayyar asnam ai ya za a faɗa hadisi ya ce kun kizar ilayyar asnam an san ya mun a mata kuma a bada mu wa qawluhu ila hadisi al-akhir alladhi rawahu ummu aymana da madalla sai da hadisin wanda ummu aymana shi ya kawo shi ina kallama wa ummu وعنه في بعض آياتهم لو كنت تفضلت يا متى مغنى تشد من الانجلسة أقول على السر تاريخ الجميع وشكين تدرك تدرك وشكين بعد تدرك ما شاء الله شوية دوش وأنا مو عليه بعد كلامه إلا حاجة على السر وبعد الدواء ما تدعاش بتدرش وكان جماعه فرد أبرقوبا بعد الله يجعل من رواية سيد سريع ومنزل wanda wasu ba a kasa wani yin sannan ba ma ba a lalli shi yana da yi yi kuma an yi an yi gana sun cewa shi aka sa guda yi ana fita a yi ta kuma da da ya bukice amma wanda shi ya rika gudu ya kona a kuma وقال كل ما لزمت من هذه سلم تمثل لي شخص كبير قوي يتجرب من أمر أبو داود من سوء أكثر إذا في سلم sai ga wani mutum ya fito ya ga tsakanin da zuci wani mutum dogo kai sai ya ga tsakanin da zuci ya ci rubi wala kala ta mutum ya yi mun awa kuma kuma ka da shi kuma ka da shi amma shi ba a rika amma shi da ba amma shi da ba da wani da ba da wani daga jama'a da kuma zuwa mutum da su وقوله في قصة الطيبات يفتح على النبي صلى الله عليه وسلم الناس والأنثى. في قصة الجبهية لو سلم النبي صلى الله عليه وسلم ويرد على هذا الأنثى. تزلكيه في الشأن في سفر الإيمة فيه من ألف وهو سبيل وعند وأنا قصة على النبي شيء بجيرة النبي صلى misalan da ke da za su shi bahira da ke rantsa da su sannan suka rantsa bahira a kan hanyar tare da mafarta zuwa sha a lokacin na tana da kare wani rafi da alamacin rububaci shi bahira ya alamun halartar da ta shi haka bara wuri zalika sai da rage ya kan wannan وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسألني كيف يبدي رسول الله والله ما أوجدت شيئا فأكتبها فألا هي الدعاء وتؤذي نفسه من أوعى الدنيا ومن يكون لا تتبعنا هذا لا تؤمن يا أمة الناس وقال له قيلا فلله إلا ما أخرجني أما سألك عنه وقيلا يا عبد الله ما لا كما كان الله فليلا كما قال الله وإنا باركم في بعضهم وقال أقل أما وكانت أخذ ما إلى لا يجد شيء ولا أحد أن يسوء وكذلك المعروف من سيرته صلى الله عليه وسلم وخشم به الله ورسوله هكذا طريقة الذي أحسن ذاتي صلى الله عليه وسلم ثم لا تنبش ومن يبعي أنه كان قبل النبوة التي يخالف المشركين في وقوفهم في مختلف الحج سواء كانت في wato kafin annabtarsa yana zama wa mushrikai sun tsaya wani abu zarika a wani talatai ya mutu wa kana ya yi wani arafata shi ma ya lafi da afa suka mutu da zafika لأنه كان من إبراهيم عليه السلام والأرواح شنو من ذا من إبراهيم أما تقول إيش فمنتظر منتظر وأنت مستعد سوزن أنا شو كيف يقول wannan fasali ke nan da ala ta fi an kuri wa kula da kayi wa wasu ya fada ana yi wasu da kasar alfahari ma kaddamna wa kula asiya ya fi tauyi wa nima da wani mai sun fi zalika alama bayyana hakika ya bayyana da abin da wata da shi wato abin da annabawa sun da cewa a cikin da ubangiji da kuma imani da wahayi maciyayewarsu a cikin wannan duka ولا أملك بين شيء أما بعد هذا الفعل ذنوب قلوبهم أما بعد فقال عبد الكريم والنبائي تقول الشمس يسوع ما رأى أنها وضعت في المخيطين على الملك وأنها ليس من المعرفة والإذن الملوك والدنيا وإلى شمس التاريخ أمريكي سنة معرفة من الله da kuma ilimi ko sanin abubuwan duniya ma la shi ko ko abin da yake ba za ka samu saboda shi ba ومن قال الأخبار ما سمع بالعزيز وتأول ما كنا وجده سوى دكما يكثر الدلاواري يقول جاهزين سنة يقول أول ما ولا تنا لذلك الله أول ما يدعو من الله وقد قدمنا بها الذين صلى الله عليه وسلم بالباب الغالي هو الاسم من هذا الكتاب حقيقة وقوات الأسلامة صلى الله عليه وسلم ما بلغ له الكتبين والذاتي ما يتوجه على ما ولا قلوب ومن الذي بين وزن سيد له الإيمان إلا أن حواله في هذه المعارف وتحدث سيد سوى هذا يسألون wanda ba zai kasance ba a rashin sani na wannan duniya ga baki da ba a wani alfiyar fiya da ba da ba'adukwatu amma da halayen annabawa da kuma salo da sace wanda ba ke abin sani ne ma'arifatu zalika kulli mashkuran sanin da wannan tuba ke yin sa abin shahararre amma ka ka haɗu da akadin mai ya ta'allaku da dini amma da girma wannan kudin الذي كان يعمل على بلاده ولا يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم عن المدين فأعرض ذلك ذلك عن صلى الله عليه وسلم عن تأتي هذا الشيء ولا يجوز عليه تعلم مشاكل هذا يبعث ما يجب الله يا جاهل شون على الاستشهاد الديني لأنه لا يعلم أن يكون يسأله ذلك أمان من الله يقول لك مضر وقتك ولا شيء سنة يا رب العزيز من وحيك أبدا وما لا يكون الشرط منه فيه على ما تكلمناه يشيك واحد إلى الله أبيه وتبقى وكنزو أشياء من يقول ما شاء الله كيف رجاء لا يدرك ما شاء الله كما يدعي اسم العزيز بل حصل له العلم يجيب فالذي سيد يجيب يا فاروق الهشي أو يكون على ذلك الاجتهاد فيما لم يزل عليه في شيء وهو يزور يا أيها الذي اجتهاد الله yana wanda da bushe ba wani abu yana sauka ga rushe a shuka. Ana da kawai kuma da sauka ga rushe a shuka. Ana da kawai da sun kuyi kogin cikin hajji shi za ka da alaƙar mahaifinsa. Shi ma wannan in wanda ba kan cewa game da mahaifin ke faɗa ya halatta shi ma sha Allah ya yi da hajji shi wani abu da ba kusa da wani da shi ne. Wanda mahaifin ya ba. Wa alamun tawaji su kuma salamata إذا هو لا جوار عبد العزيز أن أبو سلمة يقول إني لما أعطي بينكم برأيي مما لم يصل عليه فيه شيء سواء كريم نيمه وكتنا أكرم برأينا إن أبو سلمة أبو سلمة يكتب رجل بالآن ولا أمر ثم سوى يتفضلنا وقد تبدل أسرار أهل المسلمين والإذن للمتحدثين على رأي بعضهم وقد يتجاوز kawai da aka kawo mutu mutum ya yi daga tsakin fadar da kuma izinin da ake yi da wanda suka yi wato jinkiri ga kan zuwa yaƙi. Wala ya kuna a yi masu da za a yi da ra'ayin malamai. Ma'ana lokacin da aka zo aka kawo mutu mutum ya yi a bada. Ai, kuma duk da wani ya shiga ya za a yi zuwa. Sai ma a yi tsadarar da zama yi shawarar samun kuma da ake yi za a yi wani mutane. Eh, sai na aure shi a tsara ni a ganin. Sai a kwantar da kansu kuma a kalli gaba a yawa. Zai su, sun ci da addini, sun ci da gari. Sun ga dawo mutane a mara, sun ma ce sun goma da gari sun tara. Kuma ana da yi kwanari. Kawai kwanari, ana zara da kwanari zuwa yanci. sai ci tsoro amma da ake yi yana wani jirar da take gari take gari yan waka mutane sun kai musu abuwa da yadda kila ba su na samun da shi da shi yana aka yi na jirar da lafiya ɗalibi sun ga a ƙasar ma a hannun su na nan za a zalabe su ba shi ana zai karkata zuwa ga yadda na wata sai shi wani da ga yadda na wata ashe shi kuma Allah ya yi da wuri yake su a farko da duk a fara yin shi daga arabun da zaka ji wannan Allah ya yi kuskure ko yana yin abu a daidai ko kuma to sai ba wahayi yake na kuma abu da da ma yana yin ijtihadi nan wahayi ba kuma shi Allah shi ne zai zo a kan da yin ya shi sai ga aya ta ku kuma ji da gani ya ga sai amfani da wannan ayyuka amma ما كان النبي أن يكون له من الأسرار حتى يستخدم كلام تريدون أرض الدنيا والله يريد الآخرة أين جعل الله كتابا من الله فأمرتكم فيما أخذتم في أمركم أم بعد وبدي يا رجال أنا مريض كما أحسن تبين وزي كما أحسن تبين وزي أحسن تبين da wannan kudin da kuka karɓa a hannun kuɗa da kuka karɓa ma daga ba da azama mai yanzu da ba a kuke da zuwa kada ka mata annabi sallallahu alaihi wasallam yana kawo hujjoji yake yana da ya kawo sai yana cikin ai ba wannan ba kamar da sai aka kada da duniya ba dan diga diga ka fa ka kada dai wannan sai aka kawo hujjoji sama jini gari sai a ji daga cikin tsare da ka san kada da zuwa da cikin ka kan Allah ka tsare da jama'a ma ji sallallahu alaihi wasallam yana kuma da Allah ya kawo dan ran baka yanzu zalla ya ma ya daga ya tsare shi shi ma zalla ya ga duk ala haka da da dawo ne yana zuwa ya ga ta duk kuka ba wanda ke da shi gudu sai da kuma yanzu idan ba ta da lafiya kai ba shi ku ne amma kan lafiya da ba shi ku ne sai da wani da ni shi da zuwa ku da girman Allah ga ya mu abin da ke dawo da ku ba in na ji abu kuka ne ma zo na in na ji abu kuka ne kalla in zauna dai ko da ta abu ne in zauna eh in wata su yi kuka a gaban da ta ba ce in na ji abu kuka a cikin kuka ko zai ki ko haka ne saboda Allah da yi ko da an ga Allah ya ko kuma ba an je da mu ara Allah ya Allah Allah ya Allah ana da shi ne haka a nan gurin ba za a ce a zargi yana wasu ruwa da tsar zama da zama da shako yana aiki da abin da faɗa a nan ba ku ita ya ne da ake kan kuma su ya gaba shi ne ne ba da tsari da yi a zama da yake da wani kuma a biyu shi ma za a da jari kuma da Allah ya da an mutu buge kowa ya ga a ka tarawa sai wannan su suka da tsafta da wannan tsafta da kuri to shi kai yawa za su yi annabi sai da silama da rai na dauki wa ba ku da da kuri wallahi da zai da wallahi da wallahi da zai shi ba ku da har da rai wani ma ya da da wallahi da wallahi da shi ma sai ga ayata ba bayan annabi ya gama ya mutu yin ya ce ba kuma ya shi an zo da wata bidiyo sai ga Allah to aka za mu aka neman a cikin rabu hatta ya ga bayyana da dalilin da ko da Allah ta bi Allah ya yi maka abuwa amma dan sai ka mutu ne ba ya saka ba ya ce ne mutu ne hatta ya ga bayyana da dalilin da ai da sai ka bayyana da ranar zuwa ga su kiya a cikin abin da suke da awa da shi wasu da kudin kudin ga tsari abin jira sannan sai su ayyukan shi sannan wanda alama da zaɓi ne kan suwa ya kan gata a cikin ruwa a cikin su ko da ƙarya su ba kudin ba kudin da ke wani ya ke zai ba su zuwa saboda sai kan da rama ya tsaba zai da za a yi ba ba ko da za a sha wahala ne a cikin wasu kuɗa a wasu ruwa na ka tsere ba to a nan ba za ka ce amma ya tsaba zai da zai da wani da wani ai ba ta zama da wani kafin nan an gaya mata duk da wani dole ban san da shi ko sai ka ga wani ba ka na ga nan da wani shi da hai shi wannan to da kuma a ga wani gaba da shi da ba shi da da فلا يكون أيضا فلا يشكرون ويشكر بما يسلمه استعانه إلا أكثر سيئا kaga duk wannan ne daga kudin su wata ba daga sakamakon ita hada ba yi sana da zarawa ba sai ka ce ita hada da gaskiya ne ko ka shi duk da ba yana ita hada ko ka shi sai ko ku ba ba irin da mu shahada ba mu mutane ko da ba shi ba sallallahu alaihi wasallam abin da ke faɗa cikin wani ta hada ba ta wani a jihar wa wani ta hada ba a fara hujjatu hannu a cikin mutumin da ya yi ijtihadi sai kuma ya yi nasara ya dace ijtihadin nasa yadda yake aka da yi to ya samu ladan ku wanda kuma ya yi ijtihadi sai ya kuskure a ijtihadin da ya dace a masa da yi ba shi kuma na da ba kenan ba da zuri a kan abin to shi na ma'aikatan Allah da ba ta ba magana ba a duk ita hada da kawai gaskiya ne kuma tsarin tunani هذا هو الحكم الذي لا ينتهي الى بلاد ما قال فيه وما ما اجاب عليه وما في الاجتهاد wannan shi ne gaskiya ta abin da ta al'ura wa ya dole sabanin za sabanin wanda ke ta a cikin ta sai ga abin da wanda ya halatta kuskure a cikin ta hajji ya halatta wa shi Allah shi la alal qawli bi tasbih bil mustahidin alladhina huwa al-haqqu wa sawabu inda ba bisa fadar wato gudanar da masu ijtihadi ba wanda shi ne ya mu shi ne ga mu wala al-nur al-aali da anna al-haqqu fi dalil wahid nisbat nabi sallallahu alaihi wasallam ba ko da fada ta wasu malaman ba da duk da gaskiya shi ne ne ne da to ji ya wa sallallahu alaihi wasallam da شديد العالم الشيئات وإذا هذا الشيء أوكي يواني جوار الدخول لكن إذا هذا الشيء تريد وياتي كان هذا شديد لأن القول في تعداد تعداد السيد ما هو على ما هو عليه الاستقرار الشرعي إنما هو أحد الاستقرار الشرعي cewa kuma wato mutum su ne a cikin shahadar da masu shahari to na iya tabbata ne ma yin tabbata shari'a. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم والشهادة في النظام وفيما لم يذكر عليه في شيء. شيخ الشهادة ما يسمى ولا كلامها لأن كنت سوى يسمع ولا يشرع عن كل شيء. ولم يشرع له كامل ما كان صار شريعة سنة حكم في الإسلام هذا ما أعلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم على كله والذي إن شاء الله صلى الله عليه وسلم يدعى يأتي سبب الجنة أما ما لم يأكد عليه قلبه من أمر النوازل الشرعية أما أقول يدعى وأدعو زوجة بدا قدر تشوى sai ga lamarin abubuwan da suke sauka shi shari'a ne. Hakika ya kasance bai san ba a cikin su ba, a ce abin nan wani ce tsarar shi. Har da yi tsarar dukkan su da wata abu nan. Ko da zama da wahayi daga Allah لكن بعيش أجي قاعد من جهة فلالي تطلوها إيا سيمو إلا لقوانا أما لما أيها الله يوغاتي وحسيرة الشريعة وحسيرة المتعرنسة سنة الشريعة ليس متعرنسة بتعرين تنسيرها تبقى الشريعة تبقى الشريعة da kuma kore wacce yin ci gaba da shi da wani shirka wani ne tunda la yasuhu minhu lisan bi shay'in min tafasil ash-shay'i alladhi a takaice a zai ba shi ba shi Allah ya ce ni rawu daga cikin madarawa mu ce ko ta shari'a ba da abin da aka umarce shi da shi ya zuwa da roshi domin ba zai inganta ya zama ya yi kira da zama abin da shi ma bai shi ba. Wa'amma ya ta'ala da السماوات والأرض وحيث الله أما أنا بدأني أشعر أن زوجي يفتقدك كما أعلم لي شعب ملوك أما لك أبي يقوم حتى الوجدي وتأييد أسمائه وآياته da kuma tabbatar da ayoyin sunayen sa masu kyau da kuma ayoyin sa masu girma da kuma tabbatar da lahira da kuma alamun tashin alƙiyawa تعالى يدعو أن يكون مسلم وكل صديقين ما كان وما يكون تسرع من يتنزل وأدب يتنزل على الجواب ما الذي علم في الله وعين تلقى من يتنزل وزير وعين وعلى ما تقدم من أنه معصوم فيه وشي ما يمنع أن أبدي بما تأتي سوى ما يجعل أبكي أيوان يتنزل وأنم لا يأخذه فيما علم من شك ولا ريب بعض من يقول لذلك هو أن الله فضل بالله ya abin da aka dace shi daga shi. Wani wani ya ala ta yi ce, Wanda ya shi kuma da ba ya ala ya fi yi musamman. لكنه لا يشترط أنه العلم الجديد بجميع تفاصيل ذلك لدي فلا شك أن تعمل الفتوى في الرواية الذكر ما لا يروى إلا متوقع وإن كان عنده من علم ذلك ما ليس عنده جميع البشر ko da yake ma dai yana da sani a cikin wannan sai abin da nake da zikin mutane da shi saboda wani ma'aiki da zuwa ma yin zalama ni ba zan kawo da abin da ubangiji na ya san shi kuma da fadar da ya ce wala a na kalbi wa shirin kasu
ولا تعلم نفس ما أوتي لهم من قرة أعين
sau da ga wasan da kuma ubangiji ba a san rai da san abin da aka koyi wata sai ga abin da iya zuwa ya sani وقول موسى للأسري da wannan annan musa da zai nafi ألا تدلك على أن تعلمني مما علمت رشدا in biyo da malakatar shirin shiriya da shi abin da aka san shi da وقوله صلى الله عليه وسلم wannan ba ya kusa zuwa ne kuma أسألك بأسمائك الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم ina roƙonka da barka suna yanka jawawa abin da zai cikin da wata ba ban san shi ba
صلى الله da wannan عليه وسلم ba ya kusa zuwa ma a yi musallama
ولك أمريك به نفسك ina roƙonka da alfarma kowane suna wanda yake sunan da ya ga amma sunan da shi وأنت أسست به في البيت ko ka عندك suna daga kare shi a cikin sanin gefu a wani gaba wanda yake da kai
وقد قال الله تعالى shi ga Allah ta'ala ya faɗa كل ذي علم عليم sanin zikirin wani wajen sanin zikirin wani wajen a wani wajen قال زيد بن أسلم وغيره
sai ta ce da wasu sama ya faɗa da wajen sa سعيد العلم إلى الله haka za a yi komawa cikin ilimi suke zuwa ga wajen shi وهذا ما لا خفاء فيه kai ka kuma da wani ya kuma da wani ma ya kuma da haka har da an ji kan kuɗi da kuwa
إذ معلوماته تعالى لا يحاسب به ولا مستعى لها
domin cewa abinda ubangiji ya sani shi kan ba a cikin tsoron shi ba ku shi ya هذا حكم على النبي صلى الله عليه وسلم wannan ba shi ne hukuncin kudin Allah ya sallallahu alaihi wasallam a cikin an tauhi da shari'a
والمعارف da kuma sanin Allah da والأمور الدينية kuma alamun addini wannan fadar فضل kenan أن الأمة مجمعة على اسمة النبي صلى الله عليه ita ta وسلم zuwa al'umma ta haɗu a nan ya yi wannan zuwa ya sallallahu alaihi wasallam a wannan zaman Allah من الشيطان وكفايته Allah ya kira shi da shi da kuma ya kira shi ga wannan ba zai iya taɓa ma'aikin Allah a cikin jikinsa da wannan jikin shi ba haka na ba zai iya taɓa zuciyarsa da sanya masa wasu wani ba أخبرنا القاتل حافظ أبو علي رحمه الله قال حدثنا أبو بكر بن عيون العدل حدثنا أبو بكر بن فرقاني وغيره حدثنا أبو الحسن الدارقطني حدثنا إسماعيل الصبار حدثنا عباس بن شرقفي حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن منصور عن سعيد بن أبي سعد عن مسعود عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه shugaba وسلم sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ما منكم من أحد إلا وكل إلا وكل به قليل من الجن وقليل من الملائكة babu wani alinku wanda ba a ba masa kalili ba wato aboki daga cikin aljanu ko wani aboki daga mala'ika kowa da ke da wani mutum akwai mala'ika akwai aljanna da shi قالوا وإياك يا رسول الله aka ja ko da hakima قال وإياي aljanna ولكن الله تعالى أعانني عليه فأسلم sai dai kuma ni ubangi da wani wanda zai tafi a kansa sai zama na mutum ya mutum shi ma shi aljanna
زاد غيره وأما الرسول فلا يأمرني إلا بخير
waninsa ya kara a cikin jasar bayan da wasu cewa wato
ولا يأمرني sai zan kusa da za a yi abu da zai wasu baya wanda ta zai lafi
وعن عائشة بما أنا أريع فأسلم بمني فأسلم بمني ita kuma da aisha za ta wuce hadisin ita kuma ta tana to haka lam yau kan fa'a lama تضمع أكل كل أي فأسلم أنا منه معناها مين اللي يقول لك بلد مضاعفش
وتحقق أظن هذه الرواية فرجتها ساشر الجمعة ويا إن دون الرواية عما إلى ما جد هذا الجانب ذلك وروي فأسلم يعني الكريمة أنه سأل عن مالك كله إلى الإسلام على وجه أصلا كنا جنبي أو من الرواية شيء شيء شيطان يا تاشر لو تشوفون
فسال لا فسال لا يأمر إلا بخير الملك إن الرواية أمور تتكون من أجيب أمر الملائكة الملائكة وجدت وسيلة الشر ما أشوف وهو ظاهر الحديث wannan ku shine zai ga hadisi ورواه أبو فاستسلم sashin su ya rawaito cewa fa mai kuma fa sai shi shi da yi ƙaunar da ni
قال الباقي أبو فضل وقم الله alƙalin kuma da ya faɗa Allah ya zo daga
فلما
kwamitan
كان هذا عمر الشيطان وقريبه مسلط على على بني آدم idan ka gama wannan shi ne hukunci shaidanin da ƙarinin da wanda aka tsara sa wata kai jinsu na Allah amma da nan shi Allah shi ya rasa da kamar da an mutu da shawo da ni وكيف بالله ما قل منه ولم يرضى صحبته la ya kuma shaidanin da ya ji ta gaba ba ya Allah ba ta da kudin kudin ba shi ko ya iya da damuwa ولا أذكر على الجنود shi da ba kaddara wa kai ke kudin juma'a shi Allah da shaidanin da ya kudin juma'a da kullum da rasu da iya masa samar da yawa wanda yake da sama shi ne ke wasu وقد جاءت الآثار بتس- بتسدي الشيء
ya بتسدي الشيء dace da hudu ga da mutum cewa a tsaro su a kawo ruwayoyi da zama da suke cewa shekalai sun da daga wani ajiyar Allah za su kawo masa warki ba su ɗaya ba su ba amma shi Allah ya kawo su
ولقد في قائل نوره saboda suna kwaye su suna da alƙan والإيمان
wajen kuma su halaka shi وإلى هذه شكر عليه don kuma su ga masa shagaltuwa da ba su kuma yi ne ya saboda Allah ya biye musu ya tsaya ya wani amfani da su إذ يمس من جواره yayin da ya zama sun zai zai kauna kamar za su iya bar da shi كله كافرين amma dukkan da suke wanda suka zuro wa ake Allah da sun juya cikin tasewa da fara ba su ci mukuni ba.
فتأروا به له في صلاة
Ni da rabi, kamar yadda babban shaɗan babban shaɗan da wani wasu ya zai zuro wa ake Allah sun yi na Allah a cikin masallaci.
فأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه Sai ba shi Allah ya kama shi dole.
ففي انتهاء على أبوه يسأل صلى الله عليه وسلم
Ya zo a cikin zai yi yi hadisi. Daga abubuwan ya zo a cikin wasu sallama da sallama ya faɗa.
إن الشيطان أراد به Sai ba shi Allah ya zuro ga yanki.
قال عبد الرزاق Abdullahi ya faɗa.
سورة sai إرجع nan ya zama da ya tura maje عليه يستوى عليه الصلاة sai ya ɗauki kai ya tuni ce wanda ba فأمكن الله منه sai wani ya ba da kifin da ke shi فبعثه
za ka sai ya kawo shi kuma da kayan da shi wani da ka kawo shi shi kowa
ولقد هممت أن تكون إلى ثانية حتى تصبحوا تنظرون إليه ba ya ta yi da na yi amma a kawo shi a juma da an gurfa kada shi sai ga ya wani kowa da ya shi ya yi ga shi na kamar shi فذكرت قول أبي سليمان amma sai ya tuna magana da ruwa na da da ba ne ba da لي وهب لي ملكا ya wani da ga ba samu ba da shi da ya ba shi a hadin yin wa'azi wanda bai halatta ka ba wani abana ba shi wannan sai wani shi san da shi da da annabi shi ke sai wannan kama da haka da shi wannan dai girma ga Allah sai wannan da shi
فرده حسنا أمام الجندي.
حسنا wani ya zube da shi shedan yana wato tafafe sai na wani shi su samu wannan
وفي حديث أبي الدرداء أنه صلى الله عليه ya rabu a tsakanin وسلم sahabu da zai shi wa sallallahu alaihi wa sallama أن أبي لا يسمي جاهدي بشهادة بالله cewa magaucin Allah Ibrahim يا زمن دولة وشيطة أنبياء الأمور والدين الذي يشاء بك والنبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة على الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة وذكر التأول له لله منه ولعنه له أنما جاء الله يأخذ سوايا يقول ابنه من جديد ولا شيئا أنه يا الأنجيشي ثم أردت أو مثلا من قبل الدين وذكرنا وقلت يا مسيح وأنت إنما يأتي وأدرسنا أتأتى وأنا تبكي الأمر هذا الجيش وقال لأنكم منتجا يتلعب به وكان أهل المدينة يجبها wato da na so ya zama ya bayi gari a kawai yara madina sun daga wasan shi wata hali da biya ciki kirani haka na yi zuwa zuwa zuwa zuwa shi kirani wata hali da biya ciki da wata hali wata hali da kiri su lau bishu na tunani da kuma da wani kiri su na jini ya ne mu a kyan da wani wasu na hannu fa'allahu musulmi wa ma ya tsawon jini min zai turi ne koya wa Allah na abin zai yi kare wa wannan shaitani da gare shi da karin hutun watsayi ya rabu zana a cikin sun wata da malam ya fito ala alamu kuma yin washalati ta sabba wa zittawa su fi ila ila ila yayin da ya zama bai samu iko a tasa ya gare shi ba shi ke nan sai kuma ya sabba ba sai ya sabba ba ya shiga da tsakaninsa da mabarsa كقضيته وأوريشه في الإجماع بأسد النبي صلى الله عليه وسلم وجد الجماعة صلى الله عليه وسلم أن تقول الجماعة في إجماع ومضع
وتصوره في سورة الشيخ النجمي
والشجاع والتسكير كما يقول الله عليه وسلم وكما يتجد أن يدرس أصله والقوم المدرسة
وما يتوقف في قدوة يوم بدل haka a wakar da wani shirin ya kuma fitowa a yakin badar في سورة سورة تبي ما sai ya zo musu a zuwa zuwa ta da maluku shi ne wanda da yake زين لهم الشيطان yayin da shi ne kuma zama su an yi وما الرجل يقول بشأنه إلا أجل على العقبة wani lokacin kuma daban ya zama yana wato ƙarfi na barinsa a nan wajen barkasun akawa وكل هذا كفاه الله أمره وأسره ضره amma ya kada shi wa'annan Allah ya ce a yi aiki sallah da sallama da wani cuto shi na shafi da shirin shi وقد قال صلى الله عليه وسلم a yi kama yi sallah da sallama ya hada إن عيسى عليه السلام أوتي من لوته cewa annabi ta wasu da fargare shi an kare shi gaba da shawarshi nan وساقط على يده في عصرته ya zo domin ya tuka malayin zuwa da hannunsa shi ne wani da shi ne annabi isa wasu da fargare shi ya kare shi وقال به ذلك sai zo ya yi gurgura da amma shi da bai fi cin abinci ba.
وقال صلى الله عليه وسلم Ma'aikin da ba a zama ba ya fara a cikin rashin lafiyarsa إن الروح سنة أن يكون بكذا من ذنبه an ce da shi mun tsoron kai ya zama ko sa da bibiyar da ke da muka.
وقال فقال إنها من الشيطان Amma ya da shi aiki ko bibiya cutar da shi aiki ta wannan.
ولم يكن الله في سبيله عليه duk wanda ba zai ba shi da dama ne
وإن قيل وما على قوله تعالى وما يسلمك من الشيطان نصب فاستعذ بالله idan kuma an ce ina ma da fadin mai da cewa in shaitan ko zuwa da su zuwa shaitan ta zama ta shafe ka to ka nemi tsarin gurin kuma yi da وقد قال بعض المفسرين hakika ta shi daga malaman tafsiri sun faɗa
إن هذا إلى قوله وأعرض عن الجاهلين wannan magana tana kuma zuwa ga fadin ubangiji wa arif an jami'a kawai da kai gaban sa ثم قال وإما ينزغنك أن يستعذ فاستعذ له يغفرك على شمسه ولا عنه to daga nan yau wani kayan idan kuma wato fushi ya ɗauke ka shi ne malai yin da gangar kuma shi na ɗauke ma'ana fushi in shi ɗan yanzu a cikin fushi a ranka saboda abin da jahilan ke maka suka amsa kamar da kawai zai zama suka kama to da yanzu kan yi wani wani da
وقيل أنه لا أنه لا فساد yin ruwa an ce ba a nan da zuwa shi ne ba ki كما قال من بعد أن أن ذلك الشيطان بينه وبين أبيه kamar yadda ya faɗa cewa in ba da ana daga shekaru ba zai biyo bane da wani bayan shekaru ya fara tsakanin da yawa wanda na yi suna وقيل ينزغنك يسيرنك ويعرفنك kila ku kaka ce ba in ma yadda na kaka na shekaru don su ma'anarta wato in ya zama ya rufe ku kuma ya mutu zuciya وأن له أدنى الوجه shi na su shi ne wasu wasu kan kai
فأمره الله تعالى أنه متى سحبك عليه وهو على عدوه sai wani da wata wata ya kashe shi cewa shi iya yi da wani shi ya wata wata a wajen za a أو نعم الشيطان من إجرائه
ko kashe da ne da cewa wato ya yi shi a kansa وخواجه الهدى وسعوده ما لم يجعل له سبيل إليه da hadarin da nasa wanda ya shi ne wani kakata da wasuwaki wanda wani ne sanya wato sabili zuwa gare shi
أن يس- أن يبتئس منه فيكفى عنه to yi da haka sai ya mutan shi da yadda da wani gare shi
ويكون سبب سماع حكمته من يسلط عليه بأكثر من التأمر يقول
sai zama kuma mutum ya wato kare ba da juna ne da lawa saboda cewa ba a sanar da shaɗan ne ma kan daga wani wanda ya yi a tasiri a kan tashi ba ko ko da zai ga wata kan mace shi ولم يجعل له قدرة عليه ba ta da wani iko a kan shi shaɗan da ba shi sallallahu alaihi wa sallam ba تأكيد في هذه الآية غير sai هذا ya kuma mu wata ma'ana ma a cikin wannan aya da ba yi wannan وكذلك لا يسوى أن يتصور له الشيطان في سورة الملك إلا بل عليه haka ya ba zai yi ba a cikin shaɗan ya tura su a suwar mala'ika da kuma wani Allah da ya ya muku zuwa su لا في أول الرسالة ولا ما ba دعا a kuma zai ci ko a tsakiya da ko a ƙarshen da ba يريد ما في ذلك دليل القدرة
abin da za mu dogara da shi a cikin nan shi ne dalili na mu'jiza فلا يشك الدليل أن ما يأتيه من الله من الله الملك cewa ba ba da sallar sallar ma ya hukunto shi cewa ba da yake zo masa mala'ika ne ba shi ba ko su duba da kana حقيقة a aikin Allah ne da su إما لعلم ضروري يعرفه الله له ko dai da sani kana ruka wani lokaci yana sa gare shi أو ببرهان يسوع يجيبه لديه ko kuma da wani hujja da ubangiji ya bayyana masa ita لتتم كلمة ربك صدقا وعدلا domin ya zama ubangiji da zika zama da siya da kuma adalci لا مبدل babu wani لكلماته wanda zai iya canjawa ga abin wannan يا رب العزة والجبال وكل أمر سائر العذاب تدور على الإيمان والأذهان والريح والليل عذر الذين آتوك الأموات الليلة وعمل الدنيا تطوارك وجبال الأبشارك وجعل عندي كل من بياتنا وإليه سرك الغابة للموت والشهيد يوم الوالدين فالفراغ منه بالقوسين عليه سمى ربنا وسلم وقال بالخير من أرحمنا عليه سمى ربنا وسلم وقال بالخير من أرحمنا عليه سمى ربنا وسلم وقال بالخير من أرحمنا Thank you.